a matsayinmu na hukumar zaɓe ko akwai wani makarkashiya irin wannan mu gaskiya ba mu da masaniya don bisa ga abin da ke faruwa tun kaman zan ce eh, kaman wata guda da ya wuce har zuwa yanzu ba jita-jitan da ba a yadawa wani zubin shi a ce ma shi professor jigaya murabus har ma a yanar gizo an ji an buga wata wasika ta bugi ana cewar ma ga shaida cewar yayi murabus da makamantansu to muna jin irin wa'ina amma ba wani tushe a cikin wannan jita-jitan abin da ya sa na faɗi haka shine kawo yanzu muna nan muna aiki ga dangadan a nan hukumar zaɓe kuma ma muna ƙoƙarin mu daɗa inganta zaɓuka da za mu yi a wannan wata saboda haka wannan abu ma yana zama mana kaman jita-jita ne kaman yadda nake faɗi kuma an ka duba bisa ga kundin tsarin mulki in ka duba sashi 157 inda e, kundin tsarin mulki ya zanar karara matsayin hukuma wato chairman din hukumar zaɓe da e, kwamishinoni na tarayya yadda za a iya cire su shine kawai idan ala misali mutum ko ya yi murabus da kanshi ko kuma an same shi da laifi sa'annan kuma laifin nan an gurfanar da shi a gaban majalisar tarayya majalisar tarayya ita ma ta gamsu da cewar ya yi wannan laifi shine za ta ce ya sauka ah, bacin haka kuma shine idan kaman yana da wani eh, rashin lafiya na tsanani wanda zai iya hana shi wannan aiki to wa'annan eh, ka'idodi eh, kamar da aka zayanar a kundin tsarin mulki eh, bisa ga wa'annan ne shugaban hukumar zaɓe ko kuma kwamishina na tarayya na zaɓe zai iya barin aiki to kawo yanzu duk wa'annan ba su taso ba to mejege ke a halin yanzu Professor Atayiru Jega kawo yanzu yana cikin cikakken lafiya yana aiki ka'in da na'in ya tabbatar da cewar an yi ingantacciyar zaɓe kuma komai mu a bisa bangaren mu na tafiya daidai kuma kamar yadda kullum nake faɗi mu tun ba yau ba mu a muke mu aiwatar da wa'annan zaɓuɓɓuka. akwai hutu na watanni uku da ake ta raɗiran cewa dole za a iya tursasa mishi ya ɗauka me gaske magana eh to mu a fahimtar mu na dokokin aiki na na ma'aikatan gwamnati eh, wannan ya shafi wato kamar ma'aikata ne iri na wanda suke aikin gwamnati kamar yadda aka sani ai su a matsayin su ba na aikin gwamnati ba ne wato na siyasa ce wato abin da ake kira turance political appointment kuma bacin haka kamar yadda na bayani yana da nasaba da kuma kuzori ko kuma eh, ka'idodi da a kundin tsarin mulkin Najeriya ta shimfiɗar. Kuma duk in za a ɗauki wani mataki to ya zama tabbas a bi wa'annan ka'idodi. Kuma aka bauɗe musu to ya nuna kenan shi ma kan shi shi Profesa Jega ko kuma duk wani kwamishina da aka cire yana iya zuwa kotu ya tunkari wannan siga da za mishi. Yaya dangantakar shi Farfesa Jega da shugaba Goodluck Jonathan? To mu a matsayinmu na hukumar zaɓe mu muna cin gashin kanmu ne kamar yadda doka ya tanadar kuma ba ni da masaniya ko a lokaci da shi professor eh, jega ya ɗauki wani umarni eh, daga wajen shi president goodluck jonathan wanda ya bauɗe ma dokokin zaɓe kuma kamar yadda mu muke gani kuma muke aiki da shi professor jega Ah, bai taɓa nuna mana kan ana ba shi wani umarni ba kuma bai taɓa ce mana ah, akwai saɓani tsakanin shi ko da shugaban kasa ba ko kuma da ah, shasun nan domin kullum hakikanin gaskiya muna hulɗa da duk shugabannin siyasun nan ba mu nuna bambanci ba mu nuna fifiko. a ƙarshe zaɓe na nan za a yi 28 ga wannan wata na maris in allah ya yarda mu a ɓangaren mu za a yi zaɓe a wannan rana domin a shirye muke mu aiwatar da wannan zaɓuɓɓuka mun gode nick gazan kenan mai magana da yawon hukumar ah, gudanar da zaɓe mai cin gashin kanta a najeriya inec mun gode mr gazan to madalla mun gode in talaka kuka